السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لهدي ترى قوت سفر هجر من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم تنا دبو دايا دري هدو دتلاتين دترى ديري دا اشيرين دترى قوت اكتوبر شكرا تدبو بيو دشابكوين wannan shine kasan na 26 daga cinjerin giyan kasusuwan karatun littafin al'amnul fikri wa athar shari'atul islamiyyati fi ta'azizihi wallafan ma'ali sheikh al-ustaz doktor abdurrahman bin abdulaziz sudais الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام ومسجد النبوي imamun wa hatibul masjid al-haram Allah maɗaukakin sarki mai sakayya da Alheri. da yan wawa su manta ba muna ƙarƙashin al khamis malai na mana bayani akan ma'awwiqatul amnil fikri abubuwan da suke sababan ma al'amnul fikri da cikas suke mai kafan ungulu suke saman mai da koma baya da samun cikas da kuma tasgaro gaba na bakwai malu ya ce a taƙasir fi a da'il mas'uliyya minal mu'ayyini na bizalik duk wani abin da kaga an ɗauko shi ta hanyar tunani mai kyau idan kaga waɗanda aka ayyana su ku ku tare ɓangare kaza ku aiwatar da kaza sai ba su yi ba to wannan harkan zai samu matsala an gani shi ne a taƙasir taƙaitawa fi a da'il mas'uliya abin da aka ɗaura ma madadin ka tsayi wajen sauke nauyin duka sai baka yi ba minal mu'ayyini na bizalik waɗanda aka ayyana kai taranan ni in tara su su tara can sai wasu daga ciki ba su ba ko to yana haifar ma tunani mai kyau da matsala ana fahimtar wannan idan ya zama wani a nashi janibin bai yi ba to kai karka sake ana ka janibin baka yi ba karka ce to wane kaza ai an ce kaza baka da tunani mai kyau bai yi ba tsarana ka kai idan ka kalli ne an ayyana shi bai yi abin da ya kamata ba sai kai madadin a lissafa fadi daya a yanzu fadi nawa za a lissafa biyu duk da wani zai bakanta ma ko ya bata ma karka yadda a abin da aka ayyana ka kana yi a samu matsala gefenka komi sawa'un kano ƙada am ulama shin jagorori ne ko malamai am siyasiyin ko ko 'yan siyasa am al almuthaqifina ko kuma masu rubutu ne wayayyu na al'umma waɗanda suke yin comment ko suke yin wasu jawabai a cikin mujallu ko jaridu am udaba ko waɗanda suke ƙwararru ne na adabi an mufakkirina ko masu tunani ne da sharhin al'amuran da ke kaiwa da komowa au ghairuhum ko wasunsu kun ga waɗannan to su ne suke zuwa ma al'umma da kyakkyawan tunani waɗanda suke ajin farko shugabanni da malamai idan shugabanni suke sakaci da janubinsu to an samu matsala to kada malamai su saki sai sakaci idan 'yan siyasa da masu rubutu na harkokin ci gaba da wayewa da hasaso abin da zai haifar ma al'umma ɗa mai ido suke sakaci to ɗaya ɓangaren kan suke si kun gano wannan madadin a lissafa faɗi ɗaya sai a lissafa faɗi biyu malicin min alkiyami bi ma'uni tabihin min wajibi taufiril amnil fikri na abin da aka ayyana su aka ɗora musu na kula da abin da zai haifar da kyakkyawan tunani lilmujtama'i na zamantakewa al'umma washe babi hasa malice musamman ma zamantakewan matasa kun gano wannan matakin ci gaba na al'umma na farko shine tunani mai kyau idan ka ga al'umma sun rikide sun zama ba su da tunani mai kyau ko ka rubuta masa ranar faɗinsu lokacin watsewansu lokacin lalacewansu shi yasa abin da ke haifar ma tunani mai kyau da ci gaban mujtama da shabab shine lalacewan tunani mai kyau kun gano wannan da kyau jama'a shi yasa yau idan aka ce wani kullun ka rika share da nan sai kaga wanda aka ayyana share cikin masallaci yaƙi karka dogara da cewa shi an ba shi nashi aikin yaƙi saura ga kai ma nakan ba za ka yi ba karka kuskura kai wannan an gano wannan in ba ka ba sai ku saman maharkan da matsala kenan kun yi kunnun doki wajen laifi kenan Allah ya sa mu dace na takwas kama anna min mu'awwiqatihi aljahalu wan ansafil muta'allimin wa adam alfahm as-sahih wa at-taqsir fi masdar talaqqi as-salim والانسياق وراء التعصب المقيت والتحظب mazmum والله a'lam malam sudais ya ce kama anna min al-mu'awwiqatihi yana daga abin da ke haifar ma kyakkyawan tunani da ke haifar da ci gaba ga al'umma shine aljahal idan al'umma suka zama jahilci shine mafi rinjaye a cikinsu don allah jama'a a kowane ɓangare na rayuwan al'umma don allah ku tsaya ku yi adalci ku kalla da kyau masu sani da jahilin cikinsu suwa suka fi yawa eh bari mu bi ɗaya bayan ɗaya ko mu shiga gidan aure da matan aure masu ilimi da jahilai suwa suka fi yawa mazan aure fa kasuwa dandala wajen hira zaman da kewan al'umma wallahi duk al'umman da ya zama jahilci ke jagorantar ta an shiga bala'i ba ta taba ci gaba ba wallahi ba za ta ci gaba ba yanzu ɗazu-ɗazun na karatunmu na asuba muka waɗannan maganganun ba eh malamin yana magana kan kai makanka hisabi jawo kanka zuwa ga aikin alheri amma a yau ana cewa hayya ala za ga jama'a sun taso a kuji an zo an cika masallaci ana fara inna alhamdulillah za su yi mai aljihal ba za ta ci gaba wannan al'ummar saboda waɗanda suke da ilimin su ne kaɗan a cikin al'umma su ne kaɗan kuma su ƙarancin siyasa ba sa iya rinjayen waɗancan yanzu misali idan aka zo da bokitin ruwa sai aka zo da sukarin naira 20 in aka sa zai yi wani abu masu zuwa makaranta kenan ba abin da za su iya majahili. babu me yasa kuke ganin didi da tunani mai kyau na ilimi da ake bayarwa aka je makabarta a yi kaza kar a yi kaza abin ya ƙi gyaruwa matsaloli a masallacin juma'a ya ƙi ya gyaru me yasa jahilai ne suka yi yawa cikin harkar hatta ƙungiyoyin addini da kuke ganin matsaloli sun ƙici sun ƙi cinyewa ku je ku bincika malaman hoto ne kawai waɗanda suke gudanar da al'amuran su ne wa su ne jahilai ne jama'a an gano wannan in ka ce za ka irga malaman za a ga masu abin 'yan kaɗan ne sauran kawai 'yan kiɗanka ne na ju yasa jahilci na rinjaye cikin al'amari an samu matsala tunani mai kyau da gudanarwa nagartacce ba zai taɓa samuwa ba an fahimta yanzu kenan gyaran kasan nan sai an me Allah jama'a sai an yi da gaske wallahi sai an yi da gaske kaga lokacin da shugaba buhari a mulkin shi na farko ya sa dokan ta ɓaci na a koma gona to sai an samu shugaban da sai ya sa dokan ta ɓaci a harkan ilimin zamani da na addini wallahi wallahi sai an sa dokan ta ɓaci indi ana neman wannan ya ci gaba yadda za sa dokan ta ɓaci kowa a ce daga ƙarfe kaza zuwa ƙarfe kaza yaro mai shekara kaza zuwa kaza kara sake a ganshi a titi sai an yi wannan kuma da izinin allah sai mun samu gwamnati a hannunmu kuma sai mun yi wannan don mutane suna cewa ya ku sha'awar mulki to ai ga gyara ana son za a yi eh ba za a yi ba yanzu misali a ce muna zaune sai aka ce yau sarkin daga shi ne shugaban ƙasar najeriya yanzu wannan karatun ba fa sai mun ce don allah ya excellency a aiwatar da shi ba an gama ne kawai zai ce doka ne za a ce ma IG da chief of army staff a zubo ma'aikata duk yaro daga shekara uku zuwa shekara goma sha biyar daga karfe bakwai zuwa karfe biyar da rabi ne yamma kar a gan shi a titi suna ina suna makaranta sannan za a ɗibi al'umma na musamman da za a raɗa suna duba al'umma ba duba gari ba duba al'umma za su rika mata ne za su rika shiga gida-gida duk inda suka shiga irin waɗannan yaran to za a rubuta za a zo za a ce su tara in ma kamawa da ɗauri ya kamata a yi sai an yi domin in kuna son ku ci gaba a cikin zamantakewanku sai kun kori jahilci tsiya-tsiya in ba kawo ba ku zauna lafiya ba sannan duk wani dattijo da ya kai shekaru daga 20 zuwa 110 to shi kuma kar ya saki a ganshi a gida ko a ganshi a titi daga bayan magariba zuwa safi dolen shi ya je masallacin unguwansu ya zauna ya je karatu na awa ɗaya ko awa ɗaya da rabi dole ne sannan da asuba dole je ci wanda yake masu da la'asar dole ya za a rika zuwa ana bincika sa hannun da za a rika mashi yanzu ba ana baka shawara ne don Allah wani je ka makaranta ba a'a yanzu gwamnati ne ta ce doka ne inda za a ba kowa katin zaɓe haka za a ba kowa kati da za a rika mai cikin rallaraba laraba ya zo ranar alhamis bai zo ba sai ka je wajen dpo ka gaya mai dalilin da ya sa baka zo ba mun gano wannan daga ran da al'umma ya zama sun kori jahilci ilimi ne ke jagorantarsu tunani mai kyau da ci gaba ya tabbata a cikinsu kasashen da suka ci gaba da jahilci suka ci gaba ko da ilimi to don menene za mu bar ilimi a baya mu kowa muna shiririta da wani dalili kun taba ganin jahili ya jagoranci ne mun gano wannan kun taba gani yadda muke da yawan mutane a arewacin najeriya da an tsaya an yi abin da ya kamata jama'a kuna tsammanin rukun kazan kuku da yau ake mana a ƙasan nan za a yi ni ba za a yi ba jiya muke tattaunawa da wani direba wai yana maganan wai za su taso amma ba su kudin rebanu na ce ne ne wai suna wuce jihar kogi in suka shiga edo za su kashe dubu biyar in iska ne fa kan hanya kawai in suka shiga delta dubu biyar in suka je a nan bara dubu goma ne sama na ce anan arewa ana suka ce duka arewa ba inda ake yi in an kama ɓangaren kasan yarbawa har ka dangana da teku ba inda za a tare ka ce kawo kudin yan iska sai a wannan wurin mai haifar da shi jahilci jahilcin ɓangarori guda biyu ɓangaren farko 'yan arewan da ake masu wannan iskancin da yarbawa da ake masu sai kuma su waɗancan ɗin da suke cutar inda mun san 'yancinmu da za mu kira sanatocinmu da 'yan majalisunmu na ƙasa mu gaya masu su yi doka a haramta waɗannan abubuwan a yankin can ne amma a yi doka ta ƙasa cewa wannan abin yana karya tattalin arzikin najeriya domin wannan kudin da ake tsula ma masu dakon kaya a jikin wa za su fanshe shi a jikin talaka amma mu ya sa muna jiran wani dan majalisa ya zo yi mana kwalbati ya zo yi mana bohol ya zo yi mana kaza amma wannan bohol ɗin da aka yi maka an anshi kudin shi a tumatiri tattasai da tarugu da ka ci ba riba kun gano wannan Allah jama'a sai an sa dokan ta bace harkan ilimi sai an yi ilimin dole sai ya kai ga dokan ta bace an fara bin matan aure gida ana kafa musu makarantu a unguwanninsu wanda ke tun da kike a duniya baki taba taɓa makarantar boko ba e shekaran ke nawa shekaran ta 48 a mata rajista akwai a mata yaki da jahilci a e, O eoa ba bi bo bube tai har sai ta ita ma za ta iya a dai rubuto mata wasiƙa a waya ita ma ta karanta eh da je asibiti dan da dagira no the head is is what is is oh dai ta dai gane yadda dai abin da za ta faɗa ina ba mun gano wannan da kyau a hankali a hankali kafin ta mutu dai ita ma ta dan samu ta ɗan waye wallahi sai an sa dokan ta ɓaci mutum ko in ka bar shi a karan kanshi zuciya ke jagorantar shi ba ka makaranta ɗazu ba kai kuma aka ce ka jagoranci zuciyan in ka bar zuciya ta ja ka innan nafsa la'amaratun bisu'i Allah ya gaya maka zuciya mugun abu take sa ka kai zuciya ba ta taba sa ka kai abin alheri ba sai mugun abu za ta kai ka zuwa ga dana sani a duniya ta kai ka zuwa ga wuta a layara haka take kai ne za ka ce mata ke abin da kike so ƙariya kike ba za a yi shi ba sai ta haƙura mala ya kawo mana misali ya ce likita zai ce ma mara lafiya karkaci gishiri bakin bai san gishirin amma in yana son ya rayu lafiya lau a gaba dole ya haƙura mi to haka in kana son ka rayu cikin aminci a lahira sai ka haƙura da bin dokokin Allah to wallahi jama'a in muka bar jahilci a cikin mu an shiga matsala kuma ka kalla a duk cikin al'umman da kake rayuwa a unguwanku ko a layinku ko a gidanku tsakani da Allah waye irinka da kai da su waye fi yawa to inda yake samun matsala kenan jama'a mun fahimta yanzu misali ai muna da dattawa nan kullun da su muke karatun sunna anan ko mun shaida ba sa bid'a sai sunna amma problem ana cewa yau an yi mutuwa sai je su haɗu da jahilai mafiya yawa sai su kama zama makoki bayan sun san ba kyau kun abin da suke suke yi ne wai suna tsoron kan jahilai su zage su kaga kidin su irin na Abu Talib ne iri ɗaya ne yace walau lal malamatu aw hizaru musabbatin ba dan zargi da tsoron zagin jahilai ba lawajatta ne samhan da mu mubina da su masu ilimin nan za su yi ma waɗancan jahilan tawaye su ce ba za mu yi ba su ma za su dina sau da ku ne kuke haska su su dama duɗum suke duɗum masu na ayyan umu ne ku dai a lahira ƙura'an ya ce wala tarkano ilalladina zalamu fata masa kuma na kai kasan abin da suke ba daidai ba ne wai kawai don ku yi anko ka je ka biye masu an zauna an gama zaman kake zuwa za a zo su neme ka me yasa sai ka ce ya saba mu sunna ne mu ko muna rayuwa don mai sunna ne yanzu wani naka ka ce kira la ana ce maka annabi kana cewa ne ba za mu yi bane kawai in za ku bi sunna ku bi sunna me yasa muka bar kaza muka bar kaza muka bar kaza wannan din ba za a yi ba tun suna kin yadda za su komo su yi me sai dai su bi amma waye gani iri-iri abin da ya lalace ya zama shirme a shari'a da addini wa har yau mutane ba su daina yin shi ba da ɗan karen jahilci sa aljahalu kuma malam sai bai ce aljahalu biddini ba da sai in boko ce masha Allah haka jahilci sai ce kawo aljahalu kurman baki kenan komi sai ka san shi yanzu mai ke sa muke shan wahala game da harkan gona aljahalu ne ba mu sani ba yanzu ka kalli karti a nan za su tattaru si ta hira tun safare ma in inuwa ta karkata nan si can in karkata nan si haka ne haka za ga si ga gonaki a bayan gari su je su noma samu arziki ba za su yi ba duk sun zauna kowa bakin shi na ɗoyi amma yana zagin shugaban ƙasa ina zagin gwamna ina zagin shugaban karamar hukuma ba dan majalisar da bai zagu a su ba suna cewa shi zai iya basu su kuɗi ne yana da arzikin da duk zai raba masu ne babu to dan menene su ba za su tashi je su nema ba wani zai ce yi noman damina noman rani fa hmm? noman rani fa sun haƙurar da zafin kwano sun har da ɗoyin hammata sun haƙura da kaza da kaza suna zaune su taba junansu ƙarya saboda ɗan karin jahilci ba za ji su nemi na kansu ba za su ce garin nan ba aiki ƙarya ne ga aiki ci a bayan gari Kwaɗo ku haɗa ƙarfi da ƙarfi ku haƙa rijiya ku noma tattasai da tarugu da albasa ku gani ku gani in ba ku yi ma talauci koren tsiya ba kuma ba za su yi ba duk wani abin da kaga a duniyan nan ya yi ko baruwa Allah ya mashi kai ma kai mai baruwan mana baya koya maka yadda ake yi ba sun jayalci harkar noma sun jayalci arziki na ƙasa Allah na saukar da arziki daga sun sun jayalci wannan mala albani wata magana da ina respectin dinta yace za a kai lokacin da za a zo ana cewa ga mukamin siyasa amma mutum ya ce ba zai je ba wallahi jama'a ba kasuwanci ne zai haifar da wannan ba noma ne wallahi noma ne noma da kiwon nan ka jaraba noman zamani da ake ka gani ka ga yadda arziki zai fulfulo ma sai ka lissafa a duk wata ɗaya za ka samu miliyan kaza a wata kaza za ka samu kaza a duk ba a wata hudu ake damina ba akwai abin da za ka shuka shi nan da wata hudu zai yi ka shuka wani bayan wata ɗaya kaga bayan wata na hudu ka yi girbi wata na biyar za ka girbi wata na kada za ka ta girbi ne kana samun kudi wannan aikin da kake na gona zai shagaltar da kai ba za ka buƙaci harkar nan na 'yan siyasa ba wallahi ba za ka je ba za ba ce ga aikin gwamnati za ka ce ba ka iya ga aikin kaza za ka ce ba ka buƙata to amma ka yi ka yi ka gaya mutane ga yadda za a yi za a yi nasara cikin abin da ake wala suke ganewa kuma fa suna kin ganewa ne da gangar fa wallahi da gangar suke yi amma mai haifar masu aljaharu ɗan karin jahilci yanzu alal misali yanzu ba gashi mun taru muna karatu a nan ba da za mu samu gwamnati ta sa mana hannu da sai mu je mu samu manyan gonaki a bayan gari nan a raba hekta biyu ko biyar-biyar a kawo rance a ba mutane a yi noma na rani na yanzu a haka bohol-bohol a sa tankuna akalla muna da watanni takwas kafin damina ta sauka ina gaya muku a cikin waɗannan watanni guda takwas kafin saukan damina to aƙalla sai mun girbe amfanin gona a wurin aƙalla su hudu ko su biyar wallahi duk wata akwai abin da zai cire shi daidai da ko alayyahu ne ka shuka kaza zai wata biyu sai ka yafa alayyahu sai ka yafa eh, yakuwa sai ka shuka latas ka sa kubewa ka sa duk ga waɗancan manyan a gefe kuma ga waɗannan ƙananan wallahi a tsawon lokacin nan inda ya ce fane ne da abin da za a ci a sha a sutura ka bu ƙarfin shi amma sau da ka jahilci abin da ke wurin ba san shi ba wannan zai sa ka je gonakin wasu mutane can ka kwadatar da su kai ka je ka kafa masu bohol bohol din da tankuna aikin da za ka yi shi shine za ka rika ban ruwa suna biyan ka kunnin ya ishe ka hakka biya loan ɗin ka dogara da kanka ma baka ma san kana yi amma jahilci ne inda za mu samu kuɗi jahilci ne inda za mu rayu jahilci ne inda za mu yi addini jahilci ne inda za mu yi mu'amala jahilci na komi yana haifan da al'amnul fikiri cikas malam ya ce wa an safil muta'allimina da kuma matsalan da ake samu daga su masu koyin ilimin shi kana koyin ilimi amma tunaninka ba kan ilimin yake ba wa adamin fahimis sahih ɗaliban ilimi ba su da kuma kyakkyawan fahimta an yi nan da su su kuma sun yi nan wata ƙasiri fi masdar talakis salim da kuma Takaitawa game da bin asalin tsatsan abin da ake koyon ilimi lafiye a kan shi ababen da ake koyon ilimin sai ga gurɓatattu ne ka gaya mai yadda za a samu nagartaccen ilimi da fahimta mai kyau walin siyaƙi wara a ta'assub za ga wasu kuma sun tasa ta'assubanci ne a gaba kun gani almokait wanda wannan abin takaici ne wata hazzub wasu kuma ƙungiyansu almazmum ƙungiyanci abin zargi ga gaskiya ƙarara amma na national headquarter ba aka ta ce ba mun gano wani da kyau ko ka gansa matsala yaro ya miƙe yana karantar da al'umma tsantsan addini a wuri 'yan ƙalaƙato 'yan shi'a 'yan bid'a sun dafe kashi bakwai da rabi cikin goma na mutanen gari ko kun ce cin da ba karkashin ƙungiyanku yake ba wa'azi a hana shi kaza a hana shi amma waɗancan ba ku hana su ba ku yaron da ya zo fai same ni na je ne bincike ɗin matashi mutum biyar da ka gani a wannan garin guda uku 'yan kalakata ne sauranawa nawa ɗaya ɗan ƙwallo ne ɗayan da ya rage ko dai kawai shi dai ba ruwan shi da addini ko kuma ahalus sunna ne mara karatu kenan suwa yi majority a garin ɗan ƙala ƙato ya miƙe yana wa'azi yana rage ma waɗancan gudu yana rage masa sauri ya sa su tafiya laƙaƙi ya fara janye mutane daga cikinsu idan kuma ƙungiya sai ta taso wai ko dai wa'azi a ƙarƙashinta eh? ko kuma ya daina wa'azin yanzu kaga wannan mugun tunani na ta'assubanci da bin kungiyanci da shi da ke kyama ya kashe tunani mai kyau na gyara al'umma ko bai kashe ba wanda suka jefa mutane akan shi kenan dole haka ya haƙura ala ce wallahu ala undur al'amur fikiri fikri shafi na 127 Allah marwakin sarki ya tsare mana imanin idan Allah ya kai mu karatu na gaba za mu tashi al-fasl thalis daur shari'a fi ta'ziz al-amn al-fikri rawan da shari'a take taka ko har ma ta taka wajen haɓakawa da bunƙasa al-amn al-fikri Allah madaukin sarki shirye da mu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum